بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله dukan godiya ta ƙara tabbata wa Allah mai kowa mai komai salati da salami wa annabi ɗan gatan Allah mai gaskiya abin gaskatawa sallallahu alaihi wasallam muna muku sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ku da muke tare da ku a wannan masallaci na abu huraira da ma wanda suke kallon mu kai tsaye a kafafe daban-daban shafukan social media da kuma gidan talabishin ɗinmu na sunna tv muna muku sallama kamar yadda muka yi ma waɗanda suke tare da mu duba da cewa lokaci ya ja kuma malamin da zan gabatar ba wani ɓoyayyen malami ba ne ba kamar yadda jiya malamin mu Profesa mansur ibrahim sokoto abu ramla ya yi masa take da cewa tauraruwa ne mai wutsiya yanzu sunansa kadawa yake yi ko ina musamman idan aka ce bayani akan lamarin mata da kuma abubuwan da ya kamata su kula da kuma jan hankalinsu da jan kunnensu da fadakar da su wato za ka iya cewa ya jagoranci wannan fanni ko Allah ya masa baiwa mai tarin yawa da magana in yayi in tasa ce ko mata da ma mu maza mukan saurara sau domin Allah madaukakin sarki ya masa buɗe a wannan fanni Kwanai ko mana abdullah wannan fanni ne babba domin Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani cewa yake me zai hana a ayyaki a gurin da ake cutar da mata da launana وما لكم ألا تقاتلون والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Allah ke cewa sahabban manzon Allah da sauran musulmai me zai ce me zai hana ku ba za ku yaki ba kun yi laifi in ba ku yi gwagwarmaya kun ɓata wa mata yancin su ba saboda kamu. mu amma an gata musulunci mu muka kowa dacewa da yin haka ba irin waɗancan waɗanda suke yi amma ba da gaske ba balma idan ka tsaya kai wa abun karatun ta nutsu su wulaƙanta mata suke yi da mai da su kayan haja ba girmama su irin girmama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa rifqan bil qawarir yi hankali a kulawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kayan karau haka manzon Allah ya kira ku irin wanda ko jirgi za a sa sai a ce handle with care a kula da shi kuma wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karshe kenan istawsu bin nisa'i khaira yi mun kulawa mai kyau da mata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan gabatarwa ne da kuma gwada muhimmancin abin da malam Abdullahi Usman gadan kaya Abu Atif dakta zai gabatar na wata mai taken gatar da shari'ar musulunci ta yi wa mata hakika ta yi mata gata malam abdullah dan asalin jihar bauchi ya malaman musamman malam adam abdullahi wanda shi uban ustazai ne uban masu harkar musulunci ne dattijo ne wanda ya tsufa cikin yi wa addinin hidima barin ba wani abu yana daga cikin mutanen da suke kirana na mun gyara suyi mun min fada su ce mun kari kaza kar ka bar ka kula da kaza a sunna tv saboda haka malam shi ma daraktan darakta ne a sunna tv ina gode malam shi kuwa malam malam sani bala jos dakta ni malam din ya mun dakta ne eh, saboda malam ne kowa san shi malamin qur'ani kuma masu kallon sunna tv ku kalli malam muna taya ku kuma na addu'a daga can malam ya amince ya yi mana wani shiri da ke da alaka da alkur'ani fanninsa malamin malamanmu ne kuma malaminmu ne ko muna karuwa da shi ina bibiyan shafinsa ina karuwa da shi kan harkar alkur'ani malam muna maka barka da zuwa bayan barka da zuwan daga mana likita bokan turai ah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk hakkin abun sunan kowace cuta akwai maganinta imamu shafi'i yake cewa kamar da imamu albayhaqi ya rawaita cikin manaqib shafi'i cewa sun yi watsi da fanni mai mahimmanci sun bayar shi a sun bashi a hannun yahudu da nasara shi kuma suna daga cikin yan uwa waɗanda suke sharewa musulmai wato hawaye ta yadda ga su ga addini ga kuma harkar likitanci malam daga zariya dakta muna maka godiya muna kuma raba da kai malam abdullah ga ka ga mata ga ka ga mata a gabanka sannan mu a maza muna bayanka sannan masu kallon mu kuma suna kallon mu muna so mu ji daga gare ka irin gatar da shari'ar musulunci ta yi wa mata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datas da harshen ka ka faɗa abin da zai amfanar ya kuma zamto mai amfani ƙarshe ko mu samu ladan wannan taruwa mu da ku baki da domin duk abin da ya sake mai kenan don mu samu lada ko Allah ya karɓa mana aikin baki ɗaya malar gare ka Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena maza da iyayena mata a wannan masallaci mai albarka na abu huraira a garin sokoto masallacin da jiya-jiya aka bude shi a gargashin jagorancin sarkin musulmi na wannan ƙasa najeriya da afirka gaba ɗaya ya ta musamman ga manya-manyan malamai da muke tare da su a wannan majalisi da iyaye prospesoshi likitoci jagorori na yada da'awa a wannan duniya gaba ɗaya abokanena da kuma aminaina da dukan ku iyaye na mata masu kallo na a kusa dr ibrahim disina ya yi gabatarwa don dai ba lokaci da na mai da martani akan abin da ya faɗa to amma daman ganin ci baya ne kamar yadda Allah ya azurta ku da zaman aure ku zauna a kawo muku da safe da rana da daddare a yi muku ɗinki a ba ku na ɗan kwali a ba ku na gazal da jambaki da cinku da shan ku da yajin ku tattasan ku da tumatir sai sun zauna a gidan aure to irin waɗannan abubuwa suna damun mu kwarai da gaske kullum muna ta amsa fatoyi na cewa ai mata an danne su kuma daga ƙarshe ne so ake a soki addinin ko a soki musuluncin ko a soki shari'a muna shaida muku a matakin farko wallahi waɗannan makiyanku ne wallahi ba sa son ku babu addinin da ya muku gata ya taimake ku ya rufa muku asiri irin addinin musulunci babu wata shari'a da ta kula da ya mace irin shari'ar musulunci da haka a cikin lacca ta bayani na da zan yi a takaice zan dan taba wani bangare ne na wannan wani karan wani lokacin ma kammala insha Allah na farko ina so ku gane wai wace ce mace asalin mace ma da aka ce almar'a menene mace menene almar'a almar'a ta'asi anisi ne na almar'a almar'u mutum almar'atu mace mace mutum mutum mace to ita asalinta Allah ya halice ta ne don ta zamanto abokiyar rayuwar namiji duk macen da bata fahimci wannan ba tana cikin wahala Allah ya yi ki ne asali namiji aka fara yi don ki gane namiji yana gaba da ke duk duniya ba wanda bai yadda ba cewa annabi adam aka fara yi da haka an yi mace ce don ta litakuna sharika lirrajuli don ta zama abokiyar don ta zama abokiyar zama abokiyar wani abin ya ɗauke ko don ta zama abokiyar rayuwa ta namiji asalin dalilin da Allah ya halicci mace ne don ta zama mai abokiyar rayuwa namiji fi hayati a rayuwarsa gaba ɗaya. an halicci baban mu annabi adam daga baya aka halitta masa matarsa hawa zan yi bayani ashe wannan yana nuna lirrajuli asbaqiyya namiji yana da falalar rigaye akan ki yar uwata ke kuma aka halicce ki dan ki taimaka masa ko hadu ya taimaka miki cuɗe ni in cuɗe ka wala kunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja kowa Allah ya ware masa hakan dan uwansa tsakanin namiji da mace sannan kuma ki sani ya ke ya mace malamai suka ce wa qad khuliqatil mar'a fil asli min ar-rajuli nafsi ai asalin mace ma daga jikin namiji aka fitar da ita in wani yayi kokari ya raba ki da miji ku yi wa saboda ta kai a ce mijinta baya mata hidima ba ta da bukatar da namiji a'a wallahi da ka ku nutsu ita mace an haliceta ta ne dan ta zama jikin namiji suna kusa wali ta haƙƙaƙa bainar san mai gidanki yana son kuma kin san yana miki hidima kuma kin san yana taimakon ki kuma kin san ya rufa miki asiri amma yau ku zo kuna sauraron tunani irin na turawa waɗanda suke neman su raba ku da mazajen ku su raba ku da hidimar addini da inda za ki samu aljanna da inda za ki samu jin daɗin rayuwa akwai wani morewa da mace za ta yi ba ta gidan mijinta akwai wani jin daɗi da mace za ta yi ba ta da 'ya'ya da ta haifa ku nutsu Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana cewa da mace da namiji wuri guda an halicci mace a jikin namiji يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كنجي من نفس واحدة وخلق منها زوجة آه، إتتنا نهوى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء شين قودموا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كنجي أنا أهل تشكي لك آدم na na hawa an zalika la ayatin ya yatafakkarun yana daga cikin ayoyi na ubangiji ta baraka wa ta'ala sai ya halitta mana a kawukan mu daga bangaren mu mata ya ba mu mata da za mu rayu da su me hikimar namiji rayu da mace saboda Allah ya sanya soyayya a tsakani so wannan rukuni ne na zaman aure kauna rukuni ne na rayuwa mawadda tausayi rahma jin kai dole ne tsakanin mace da namiji a samu mawadda a samu rahma shi ya yi mata mawadda ya yi mata rahma wallahi ba za a yi zaman daɗi a gida ba haka duk matan da ba ta son miji kar ku bata lokaci ku hada su aure haka duk matan da ba ta tausayin mijinta kada a bata lokaci a bari su ci gaba da zama dan za ta cutar da shi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah shi ya sanya muku ku yi aure mata ku auri mata mata su auri maza a haɗu kuma ya ba ku ‘ya'ya wa hafada da jikoki mu hayayyafa annabi ya ce tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayayyafa ku yi haɗu zan yi alfahari da yawanku ko ga al'umma ko ga annabawa hadisi hasan daga cikin manufar yin aure shine a yaɗu a hayayyafa dole sai an samu positive da negative ko sai an samu mace da namiji sun haɗu shine za su haifar da yaya ashe rayuwarki dole ki kasance tare da namiji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana yadda aka halicci mace innal mar'ata khuliqat min dhila an halicci mace daga wani kashi na hakarkari karkatacce wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu mafi kashin da yafi kowanne karkata shine kashin sama kashin hakarkari na sama ribs idan kika duba wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu duk wanda yake so ya ji dadin rayuwa da mace kaji annabi sai ce wa in istamta'ta biha ashe ana jin daɗin rayuwa da mace ashe namiji yana jin daɗin rayuwa ne in yana da mace ashe mace tana da daraja ashe mace tana da kima ashe mace tana da matsayi ashe mace ta isa tunda ko ba za a ji daɗin rayuwa ba sai da ita to don me za a wulakanta ta don me za a tozarta ta don me za a ci mutuncinta don me za a ja ta an dai za a ji daɗi da ita to sai dai a ji daɗi da ita da wannan karkatar wannan abin da yake nunawa ɗabi'ar ya mace da ɗabi'ar ɗa namiji ba iri ɗaya ne, akwai bambanci da haka dole namiji ya zama mai haƙuri akan matarsa shine abin da hadisin yake nunawa in har za ka ji daɗin rayuwar aure to sai ka yi haƙuri da matarka da ke akwai gatan da ya wuce wanda yake mai ƙarfi a kanki wanda zai iya sallamanki wanda zai iya sakinki wanda zai iya cewa bar gidan nan annabi ya ce ya yi haƙuri a kanki sai dai ka yi haƙuri da ita ka ji daɗin rayuwar da ita haka kuma hadisin yana nuna mana ashe ba zai taɓa yi wa mutum ya rayu da mace ba bata ɓata masa ba macen da tafi kowa gadara da miji gidan da ya fi kowanne gida girma da matsayi shine gidan annabi matar da tafi kowa gadara da miji Aisha amma wallahi an tambayi annabi a duniya a hadisin Abdullahi dan amur hadisin Bukhari a duk duniya ya rasulullahi wa ka so ya ce ya aisha yanzu wannan bai ishe ki falala ba an tambayi manzo Allah a duniya wa ya fi so ya ce mace waye aisha bayan sayar alamin nubala ya ce sai ita ban taba ganin irinta ba na na aisha amma wallahi sai da wata rana annabi ya yaji a gidansa duka matan da Aisha da Hafsa da Zainab da Ummu Salama da wace ce duk sai da ya kaurace musu wata guda dan ladabtarwa a to yaya mutum zai ce zai auri mace wai ba za ta bata masa wallahi za ta bata masa amma me ake so ya haƙuri shi ma annabin da ya musu hijira wata guda haƙuri ya ya dawo sai da suka bata masa ashe ɗabi'ar ɗan adam da matarsa dole wata ran ai sama dole wata ran ai ƙasa amma abin da ake so haƙuri ina fatan iyaye ku dinga gaya wa 'ya'yanku wannan ƴaƴanku maza da 'ya'yanku mata ga baki daya manzo Allah ce fa idza tuqimu ha kasarta wa ha ni da mace tar ta miƙe kamar lula to sai dai ka karya ta duk abin da yake a ɗan karkace in ka ce sai ka miƙa shi bal sai balle to ka ji daɗi da matarka ka rayu da yarka da mahaifiyarka a haka kuma wannan hadisin abin da zai nuna muku ba wai ita mace matar aure kadai ake nufi ba ka matsayin ta nan mace sai ka hakuri da ita ƴaƴanka ƴan mata sai ka yi hakuri da ita fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu wani abin da ya kamata maza su fahimta kenan kuma su mata su ma su gane a mai arzatul ahwazi a sharhin tirmidhi yana bayani yake cewa wata rana an ruwaito annabi adam yana bacci yana kwance sai aka ciri wani abu a jikinsa na hagu haƙarƙarin hagu akwai nan haƙarƙarin dama nan haƙarƙarin hagu to a na hagu ɗin sai aka ɓantari wani abu Fa fakulikat minhu hawa sai aka halicci na. hawa daga jikin wa ya kamata ya tsorata ko ya kamata ya firgita amma abun mamaki wallahi yana farkawa kawai sai da matso da ita kusa da shi ba fa shawara aka da shi ba ba gaya masa aka cewa yanzu in ka kwanta za mu halitta maka matarka hawa'u ba kuma ku duba yar uwarsa ce a bar halitta amma Allah ya juya abin ta zama matarsa ba ta zama uwa ɗaya uba ɗaya da shi ba sai ta zama matarsa ta aure yana juyawa da ya ganta sai daɗa matso da ita mai kusa da shi malamai suka ce me yasa haka ta faru yace suka ce li'annaha khuliqat minhu sauke ne daga gare shi falidhalika sarat al-adma'u al-yusra tanqusu an al-yumna wahida da haka sai aka duba duk inda hakarkarin namiji yake idan nan sama idan nan bangaren dama guda sha biyu ne to in Allah ya sa da haƙarƙarin namiji guda ɗaya a nan ɓangaren na wai wannan me yake nunawa da annabi adam ya tashi ya matso da matarsa to shari'a tana nuna cewa namiji in ya tashi ma me ya matso da matarsa duk namijin da yake nesa nesa da matarsa yake koran matarsa to lallai wannan namijin akwai gyara a cikin rayuwar aurensa su zama zaki a falo da mai gidanki in dai ku daga ke shi ne makale masa liƙe masa manne masa ko ya kore ki makale amma ina ba ki shawara ki sa turare mai kyau mai ɗaukan hankali wanda da kansa zai rinka jimana in ya zo kanki ya ji ƙanshin turare yana buga shi miji ya zama yana kusa da ke amma abin da yake damun mu wani namiji ya ce to an ce su makale mana an ce su matso mana amma kuma ba a ce su rinka wanka ba to matar da ba ta wanka ba ta kulawa ba ta gyara ina tabbatar miki wallahi duk imanin ki da takawarki in ki zo zai ci hajiya zauna can da Allah ina zuwa kina gefe yana gefe kina da kada miyau ɗinki da ki ya buga masa baki yana kyamata ki baya zama kusa da ki saboda baki da kulawa mace tana mallakar mijinta da kulawa da tsafta da gyara nake ta ji wallahi sai na kasa ganewa wai turare na ne ya fi nasu ko nasu ne ya fi dawa. me yasa nake ta so in ji kanshin saboda ɗan adam yana son kanshi to haka namiji in ya shiga gidansa yana son kanshi na faɗa a wani a wani karatu kuskure ne babba duk macen da take zama a gidanta ba ta da turare akan teburinta akan akan mironta kuskure ne billahi azimu gwanda ki rasa kuɗin kashewa akan ki rasa turare kin rasa jari kin rasa abokin zama duk wacce ba ta da turaren da ake shafawa da man da ake shafawa da abin da ake fesawa a ɗaki ko turaren wutanki ya kare na gyara ɗaki to ina tabbatar miki gwanda ya zama baki da kuɗin cefane kya san dabarar da zaki na faɗi wannan kuma da gaske nake yi kuma ina maimaita kuma na san maza gudun matansu da yawa saboda me saboda kyamarsu da suke kuma namijin wannan zamani bai fiye mai da hankali akan turare akan sayan mai akan sayan abin gyaran gashi ba wallahi sai mutum shekara in ba sa aka yi sai matar ta man gyaran gashi ba na faɗa na yi fatawa na yi bayani kowace mace ta san ba ki san dabarar da zaki ki fidda kuɗin gyaran gashi ki fidda kuɗin gyaran jiki ki fidda kuɗin kaza ai da tuwon da miyar ko ba ka bane da kuma gyaran jikin da za a yi da gyaran gashi duk ba nasa bane kwato ne idan an kashe masa kudin sa akwai laifin lura da yana cewa wai a biya hankali ba <laughs> to Allah ya baku ikon gyarawa dan haka tun da kuka ga an ce annabi Adam ya matso da matarsa Hawwa'u to lallai ki zama ke kina kusa da shi abu na biyu ya ku iyaye mata addinin musulunci ya ce a tarairaye ku cuta da ha'inci da yaudara da cin amana da zagi wallahi shari'ar musulunci ba ta yadda namiji yau mace ba kuma a gaya min wace shari'a ce tafi wannan sakin mace idan mutum ya yi fa shari'a cewa ta yi in ka sake ta ka sake ta ka kyautata mata ratan. الطلاق مرتان bi ma'arufin أو bi islam Allah tabaraka ta'ala ce. saki da ake yi ɗaya biyu a koma koma in yaje na uku ba a komai ka riƙe matarka da hanya sananniya a shari'a imsakun Bilmaro. ma'ruf mamaki mutum zai sayar da motarsa kuma ya ta kada wani bawan Allah ya burge ni ba shi da lafiya Allah ya jarabe shi da ciwon da ba lalle ya iya warkewa ba kuma matansa ƙanana ne yara ne ya ce to Allah ya jarabe ni da ciwo na yadda da ƙaddara Allah amma Allah ya mun komai ga kuna ta mun hidima don haka wacce ta ga za ta iya zama da ni a haka za ta iya jurewa amma fa babu buƙatar aure zan mata komai zan taimaka mata wacce kuma ta ga tana da buƙatar haihuwa tana da buƙatar ta samu miji da za samu biyan buƙata hakki na auratayya to na ba ta dama ta iya tafiya ni kuma zan kyautata masu girman shekaru da 'ya'ya a ciki suka ce ba komai za su haƙura su bi waɗanda suke da ƙarancin shekaru suka duba suka ce ba komai ka mana mutunci ka kimanta mu ai mana afuwa sai ya yi musu aiki da wannan ayat tasrihun bi ihsan wance kina so mu rabu eh gashi na rabu da ki na sallame ki ya bata wasu miliyoyin kudi masu kauri da gidan zama babba da jari bayan kudin da motar hawa yace ki je ki aure ‘ya'yana da suke karkashin ki kuma ki kula da su ko ki damun da su kula da su matan nan tana kuka yana kuka suka rabu da Allah nan bai zama tasrifin lisan ba amma mu yau mazan yau da ashar ake rabuwa dan abu ka zanki in na dawo na tarar da kayanki a gidan nan sai na watsar da su wallahi akwai akwai mutumin da ya zo bakin titi a kofar gidansa saboda rashin mutunci saboda rashin wafa'i saboda rashin sani ya kamata saboda dan akuyanci da ya iya ya ɗebe kayan matarsa sun ya faɗa wai ya sake ta fito da shi kofar gida da shi da almajirai suke fito mata da katifar da gadanta da kayayyakinta ya ce ki nemo iyayenki matsiyata su ɗauko a kori ko da su kwashe miki kayanki wallahi wannan ba karanta wa musulunci ba ne wallahi wannan ba ɗabi'ar ƙwarai ba ce kuma Allah sai ya kama ka dan za ka aurar da 'yarka mace yadda ka wulakantar da 'yar wani ka shirya kai ma sai an wulakantar da taka duk wanda ya tozartar da wata mace da suke ƙarƙashinsa ya sani shi ma zai yi aure zai haihu ko ya mace ko namiji sai an sakan kawo wannan mata idan mata ka aura idan idan mata ka haifa ka gadar musu da masifar da mazajen sai sun wulakanta su idan namiji ne maza ka haifa sai ka je matansa sun tozarta su sun wulakanta su wannan shine sirrin da yake bayan wulakanta mace a gidan aure da maza da yawa ba fahimta ba sai dauka ai na gaba da ita ai na tozarta ta ai na mata kaza ai na mata kaza ka jira in kana da nisan kwana ko Allah ya jarabe ka da wata fekakkiyar yarinya busasshiya fitinanniya kuma Allah ya jarabe ka da santa ba haka ake yi ba su zo su mutu su je kamar za su aure wata za su kai shi kansu ya zo ya aure ta yar karama ba ta wuce yarsa ta bakwai ba ita za ta rinka juya gidan ita za ta sarrafa gidan ta juya uwar gida ta juya ta tsakiya ta juya shi ta juya 'ya'yan gidan ta juya direbobin gidan ta juya abokanan sama ita kadai kuma ba yadda za a yi da ita kuma in kin dube ta ba ta da komai Kar ki ɗauka ita ce ita ce autar mata ba ita ba ce ba jaraba ce kurin da masifa Allah i jarrabe shi ya ne mata ce ta azabtar da shi saboda abin da yake yi ba daidai ba da haka na mata wallahi shari'a ta kula da ku ta ce a taimaka muku ta ce a faranta muku ciyarwa yau mata da yawa suna kukan matsala ta ciyarwa da ɗaukan nauyi amma ina muku albishir addinin musulunci shi ya ce a ciyar da ku a ɗauki nauyinku maza musulmi waɗanda suke da raunin ciyarwa ko ƙin ciyarwa ko ƙin ɗaukan nauyi ba musulunci ne koyar da su haka ba tsabar ra'ayi ne da son zuciya kurin wanda kullum malaman musulunci a cike suke da yi musu wa'azi da jan kunne akan irin wannan abubuwa suke da tuzartarwa wallahi idan da zan ba ku labari rayuwar da iyaye na mata suke yau wasu daga cikinsu a gidajensu abin ba yiwa na ɗaura wani aure a mutunce bayan wani lokaci sai uban yarin ya zo ya sami ya ce malam auren da ka ɗaura na kashe shi na ce a alaji mai faru ya ce wallahi na kashe shi me ya faru ya ce kai dai Allah kawai na ce to ni dai kai mun abuwa, tun da ni ka gani man ne kawo mun ake ban san amaryar ba ban san angon ba ni dai kawai daura nake ba da hannuna ba a ciki me ya faru ya ce haba malam an taba aure ba ciyarwa na ce to ba ku yi bincike ba ne ya ce mun yi bincike amma makaryaci ne maza ne masu ƙaryar sana'a ya ke yarinya budurwa ko ba bazawara raɗe raɗe raɗe kina son aure ki bincike in kika je gidan yunwa sai kin fita ku daina yadda da ƙaryar riga ku daina yadda da ƙaryar mota ku daina yadda da ƙaryar sana'a ku tabbatar yana da abin da zai iya riƙe ki don ba yadda za a yi wata rayuwar aure da soyayya babu ci ba sha wannan rukunan abubuwa ne dole da wurin zama dole da abin da za a ci askinuhunna min haitu sakantum min wujidikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna a zaunar da mata inda aka samu na wurin zama kar a kuntata musu kar a matsanta musu in ji li yunfid zu sa'atin min sa'ati mai yalwa ya ciyar daga yalwarsa wa man kudira ai wa man duyyika alaihi rizquhu min ma, atahu Allah wanda yake da rauni bai da wadata iya dan abin da Allah ya bashi ya dauka ya bayar komin karancinsa maza Allah ce ku ciyar da su a min masu tsamun ku ciyar da su daga abin da kuke ci aya ta ce a ciyar hadisi ya ce a ciyar aya ta ce a zauna maza Allah ya ce ku zaunar da su Ya ce babu ciyarwa Ya ce mala abin da yake yi idan ya kawo taliya guda daya ta naira ɗari biyu da wani abu a wancan lokacin dan yanzu ta zama ɗari hudu ko ɗari biyar Ya ce wallahi mala haka yake ɗauko taliyar ne ya ce ɗauko fifai sadako ya ce irga mana ita amarya ta irge taliya sai ya ware mata kwaya goma goma kwaya ashirin ashirin ce wannan na karyawa wannan na rana ke kaɗai ciki ɗaya ba zan yadda ki dafa mun taliya guda ki mun almuzazzarin ba wallahi malam wannan uban yarinya yake gaya mu yace kuma ka faɗa ka yi wa al'umma wa'azi su ji tsoron Allah maza masu cutar da mata ya ce malam yarinya sai ta zo ta ɗora taliya rabi ruwa rabi taliya ƙwaya ashirin ƙwaya zan ce ya za a ƙwaya ashirin ta ci ko ƙwaya goma ya ce lissafi yake yarinya wata rana ta zo ziyara ta zo gaishe ni gida ya ce wallahi malam ban gane ta ba na ga yata na ba da ita a ƙoshe yar bulbul da ita yar budurwa da haskenta ya ce da ta zo gaishe ni ta nan tana baba ina kwana sai na ga haƙware yaga yaga yaga na ganin nan kirjinta duk kasusuwa yace wance daga jinya kika taso tace wallahi baba lafiya ta kalau me ya faru haka tace baba ba abinci ba abinci da safe in zai tafi sai ban naira hamsin in sayi koko sannan kuma da shi zan yi tafani. yace sau tace sau da yawa makota suke taimaka ma. ba abinci yarinya ta bushe budurwa ba wanda budurwa idan an yi aurenta wata ɗaya wata biyu gani ake mata kusa tafi uwarta tsiba da haske akwai ni'ima na zaman aure na amarci ita wannan yarinya Allah ya haramta mata ba ta samu ba muna da mata da mun sani ɗalibanmu ne suna cewa wallahi malam in an zo karban kuɗin makaranta sai mace ta fashe maka da kuka ta ce malam ina zan sa kaina kun ce mu yi addini mu bi Allah mu bi manzon Allah mu zo makaranta amma kuma gidajen mu ba hali ta ce yanzu haka ban karya ba malam ina da 'ya'ya kaza baya biyan kudin islamiyya an koro 'yaya 'ya'yana abincin da za ci baya iya ɗaukan nauyinmu suturar da zamu sa uniform din yara yaya 'ya'yana suna tafiya da yaga gun uniform ni kuma malam ba zan iya daina zuwa makarantar nan ba dan Allah a taimaka mun ko da ɗari biyu ɗari uku uku dubu ɗaya in rika biyan kuɗin makarantar nan saboda muna fama da abin da za mu ci kuma ta ce daga ganin jikina ka san akwai yunwa a jikina malam wannan mijinta ne da take aura akwai mazan da za su tafi kasuwa su ci mai kyau su sha mai kyau su tsaura mai kyau wallahi wani shadda yake kashewa ta fitar hankali ya kashe wannan ya ɗaura wannan ki gan shi, ba magana amma wallahi matarsa tana jin kunyar ta je unguwa saboda ba ta da atamfar da za ta sa ta je gidan biki ba haka ba ne ƙarya na yi da yawa barkatai suna nan akwai wanda tsoro take ji ta yi baki saboda ba ta da abin da za ta ba su idan da yau mijin nan bayi da hali talauci ne ya dame shi to wannan da dama dama amma wasu wallahi tsabar mugunta ne da keta da rashin insaniya babu humanity babu taimako in za ki zauna ki zauna in ba za ki zauna ba ki tafi wani ce yayi kinga ni haka nake in za ki zauna ki zauna in ba za ki je uban ke ciyar da ke sai uban ki bai san halin da ake ciki ba ya zage ta kuma ya bata da yunwa wata cewa ta malam haka yake kwanciya a gida tun da safe har dare sallama wallahi baya tashi sai dai ya tashi da rana yana ina abinci na ina abinci na take ba shi da aiki sai ci sai kwanciya kuma ya zo ya fitine ka da daddare ya fitine ka jarababban mutum take malam ba yunwa ba ba koshi yaushe mutum zai iya saurara namiji ko satin nan wallahi akwai matar da ta tambaye ta ce malam mai gida na baya shi da mu malam malam sai zo idame ni da daddare yunwa a jikina na kwana ban ci abinci sai zo idame ni da daddare malam zan iya kaurace masa in rika kofa ta na ce ba ci ba sha mai zai yi ai ibada man ba ci ba ka koshi ba ma ai ba za ta yi hankali a kwance ba amma dai ki duba abin da ya kamata ki ga kin yi kawai to ai haka za a faɗa wallahi kana dariya <laughs> in na saki wannan fatawar ai za su yi barna da yawa wallahi wata da ranar ba ta ci abincin dare ba za ce to yau ba labari to kun ga ba zai yi ba a dai duba dai abin da ya kamata a yi kawai dai dai duba Allah gyara mana halin mu Qur'ani ya ce ku ciyar da matanku ku taimaka musu ku agaza musu imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan kun ga shi saboda muhimmancin ku da kemako ba a ce a auri mace haka kawai ba sai an bada sadaki kar wani ya je da koma mace saboda soyayya bai biya ba wallahi sai an ba da sadaki rukuni ne na aure ba da sadaki la nikaha illa bi waliyin wa sadaq babu aure sai da wali sai da sadaki da ka sai ya ba da wani abu kuma ke zaki darje ki faɗi nawa ne illa manzo Allah ya ce mafi alherin aure shine hunna sadaqa wanda sadakin yafi sauki to amma duk da sauƙin kuma malamai sun yi bayani cewa kowace matsayinta sadakinta wacce take da matsayin daraja mai girma to sadakinta ya zama mai daraja mai girma tare da sauƙaƙawa a ciki da haka kada ki zo kina da kima kina da matsayi kina da daraja a zo a baki sadakin da bai kai ya kawo ba to an tauye wani bangare na rashin kula da daraja ki da kimaki da matsayinki kuma mata ba su zama ɗaya ba dole wata tafi wata sadaki kamar yadda in an gan ku a ido ma wata tafi wata kuma kowa tafi wata duk wacce ta ga kanta to akwai wacce tafi haka Allah ya ga dama ya tsara da haka lallai Allah ya ce wa atu nisa sadaqatihinna ni'la fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a dole ne a bayar da sadaki ba a yin aure sai da sadaki sai dai matan da suka zo suka ba da kansu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce in imra'atu in aka samu wata mace wa habat nafsa halin nabi in arada an-nabiyyu an haha sai ce khalisa tallaka min dunil mu'minin mace ne za ta zo ta tsaya wa gurin annabi ta ce na baka kaina da kaina wa habtu laka nafsi to wannan annabi ya halatta ya karbe ta ya aure ta haka amma shi kadai abin ya shafa banda ni banda kai banda wancan da dole ne a ba mata sadakin su na aure kuma akwai kurakuran da ake yi da yawa yau daga cikin mata an ba da sadaki ba sa ganin ma sadakin ko uwar ta cinye ko uban ya cinye ko kuma ta tafi da sadakin in iyayen sun ba ta mijin ya kewaya ya karbe sadakin akwai wadda ta ce ma turo dubu ɗari a ba su in an ba zan matsanta uwata ta bani ina dawa gidan zan dawo maka da shi subhanallah wala Allah ko soyayya ce ta jawo haka an bayar bashi ne ita ta ba da sadakin kuma ta dawo da shi gidan ta mayar mai kudinsa kuma kamar ya yi auren kenan babu sadaki wannan dc na in ya zo ya ba ku fatawar mai hukuncin wannan auren ni ba a baki na zaji ba yan uwana mata wani hali ne da yau iyaye na mata suke ciki ina ba wa maza su yi haƙuri dangane da kalmomin da za su ji daga bakina wani ya ji wani wa'azi makamancin wannan ya kama fada ya kashe talabijin ɗinsa na sunna tv kuma an ci sa'a abinda ake fada yana yi wa matarsa aikin banza malaman nan sai su zo su rinka shiga abin da ba su da ilimi ba sani ba yanzu matan wannan zamanin har ka zo ka ce wai mace wai wai an tsananta wa mata ɗan iskan mutane irin waɗannan kaza kaza kaza kaza kaza wannan ba gaskiya yake ba ba irin wannan malaman su suke halakar da ku cak sai ya kashe ashe bayani ake yi akan rashin kyautawa da wasu maza suke yi wa mata ga sunan abubuwa kamar haka na farko na yi magana ciyarwa akwai waɗanda suke ƙuntatawa matansu ba su abinci jama'a dole ne in mutum ya auri mace dole dole dole dole ne sai an ciyar da mace dole sai an ba ta wurin zama dole sai an mata sutura kun ji dole guda uku ko dole dole dole dole duk wanda yake ganin zai aure in bai shirya da ka je ka nemo ga ka kato kamar za ka tsare bishiya ko fuskare ba sai ka je ka yi baka ciyar da mataka ka zo ka kwanta fesa ba ban san dr sani ba san dr waye ba ni dai ba yadda za a yi a kwashe sati guda mace bata bugo min waya cewa mijinta ya kaurace mata ya za ta yi bishi ba in ku kes din mata ne babu wata rana da mace uku hudu biyar ba za ta bugo waya ba wata ran goma tana kuka akan mijinta yana kuntata mata ta hanyoyi daban-daban ya ce ma akwai matar da irin wannan laccar ne na gama ta ce malam yau ka yi magana akan haɗarin mace ta kaurace wa miji ka yi magana akan lalle mace ta biya wa miji bukatarsa kar a bar maza su je suna zinace zinace idan mace bata taimaki mijinta a shimfiɗa ba zuwa take yi ta so take ya je ya zina don mun je wa'azin da kai ce, amma yau ina shaida ma shekara ta hudu rabona da mijina a shimfiɗa ni kuma ya za a yi da ni da makullin mota mai bala'in tsada a hannunta tana karkadawa ta ce in na ce maka babu ci ba sha a gidan wani ƙarya na yi mota ku duk wata mace da za ta hau mota mai tsada ta je masallaci ko gurin wazi ko harka ni ina cikin su abinci ku sai dai mu ba da wasu amma ba da miji a shimfiɗa mala bai da lafiya ta ce lafiyarsa kalau sha'awa fa ta ce yana sha'awun wasu dai ba ni ba na ce ke kuna kina gyara kina kula da kanki ta ce a'a ba magana wannan kuma wani sirri ne yayi malam ba abin da bana yi yarinya budurwa ya shekara sha na sha bakwai ma zan buga da ita a gidan nan wallahi ƙaryarta wallahi amma baya yi na na yi magana ya ce bai da ra'ayi za a mai tilas ne na ce ban taba ganin inda za a yi wa miji tilas ba sai dai miji ya yi wa mace tilas to ya ce miki yana da ciwo ne ta ce wallahi ma lafiyar sa kalau to zuwa yake a waje yana biyan bukata ta ce Allahu alam bani ni shaida akan wannan amma na ba san wannan ciwon ba dan yana daukar nauyin su yana musu kaza yana musu kaza ban isan bude baki in cewa babana zan bar gidan nan ba amma wallahi malam yau shekara ta hudu bayan da miji a shimfiɗa ile bayan na gama ba ta fatawa da dabarun da zan yi na yi ƙoƙarin mu nemi mu haɗu da shi ta ce in mm, mm, babba ne wannan ba zai tafi ba malam gwanda ma in buga waya wata ilan sa hansuri yana nan kai wa'azin ya ji ko in kana da wani kilif da kai magana akan haka gabani in tura masa in an ci sa'a ya bude ya ji ko kai status din sa a status ina wataƙila ya ji ana cikin wannan yanayi wallahi yan uwana mata iyayena mata na sha gaya wa mata na iyalina na ce ina tausayin ‘ya'yana mata sama da yadda nake tausayin na maza wallahi saboda ciwon kai da bala'in da nake ga mata suna fama da shi a cikin gidajen suna aure wannan aka gaya maka ‘yarka tana cikin wannan ko a kabari kake wallahi sai ka kara bakin ciki da bacin rai sai ga wata mata ta zo ta ce yau malam kaga wannan yarinyar da yadda ta zo mun ofis ta ce kaga wannan shekara ta bakwai yadda ta ce to wallahi tun cikin wannan yarinyar da ya sallame ni yau shekara bakwai ba da miji a shimfiɗa birrin da zai zo daki na da faɗa ke dama in kin ga miji ya zo da rai a bace to ba zai kusance ki ba daman a ranar yana da wata wata matsala ne kawai to shi yasa ku kuma sai ku yi dabara da ya zo ya zo a turbini ke kuma sai ki saki fuska a'a ya aka yau sun bata maka rai ko Allah ya kantar da duk wanda ya bata maka rai ki masa wani shiri na musamman yayi ta fushi ke kuma ki ta kokarin jawo hankalinsa in ba haka ba wallahi da fada za ku kare zai shigo sa a bace ko kuma kika ga mai gida yana shigowa ya ɗebe yaro da mari pau to ina ga miki dan ƙara gaba in ba ka ba ke zai hada wallahi ya zo ne da wata damuwa ko kika ga ya zo yana cewa wai wai ajiye wannan abin a nan? ku ba ku da yan kaza ne ko to ya zo da bala'i yau daman maganar ma har kashin fina yau kam sai dai abin da Allah yi sai kaɗan daga cikin ƙwararru gogaggon mata da suka karanta namiji suka san shi wanda ba ku da yawa akwai matan da sun karanta namiji sun karance shi ta san logar mijinta ta san yadda za ta yi da mijinta inda fushi ya zo ta san ya za ta gyara shi inda fara'a ya zo ta san yadda za ta ci moriyar wannan fara'ar duk taurin kansa ta san inda suke sarrafa shi wallahi akwai matan da suna sarrafa mazajensu sama da yadda suke sarrafa jariransu amma ba ba ku da yawa wannan kuma wani sirri ne inda kadisina ya ba da dama a fatawa na ba ku shi ai kwarai da gaske zai zo da bacin rai saboda ya haramta miki wani na naki kuma abun tausayi wataƙila ku biyu ne ko ku uku kuma kwana biyu yake muki. wallahi in yanzu ya miki wulakanci kwana biyun nan gaba ɗaya sai ki rasa kansa kin ga baya zuwa miki sai sati yanzu kin ga zaki sati biyu ba mai ji kenan ko sati uku ba mai ji wannan hanya ne na dayyakawa kuntatawa mata baya hira da ita dan me dan kar ma ya kusance ta shimfiɗa akwai matar da cewa ta yi wallahi malam in zo na kwanta kusa da shi sai ce ni hawari nake ji ta ce haba alaji wannan wani irin wulakanci ne wannan na yi wanka na sa humra na sa wace ce na fesa a kaina na sa a jikina ta ce wallahi ba na wari sai dai a nemi mai warin ya ce to a nema kokin kitso ne a ɗakin watakila akwai wanda ta ce idan na zo wajensa sai ce shi warin kyankyaso yake ji to kenan ni ne mai kyankyason a jikina ta ce malam na yi wanka na gyara na yi wanka na sa turare in saka amma mutumin nan baya gani kuma ku iyaye mata yau kun sani ku shaida ne a cikin ku mutum ɗari wallahi sai an ci sa a samu guda goma wanda mijinta ya damu da ganin ta bayan ya dawo da daddare kun san waye abokin hirarsa wannan abar wayarsa ita ce abokin hirarsa mai gidanki da ya dawo sai ka ce shi ne daraktan sunna tv yana duba ya ga ana aiki ko ba aiki kullum abin da yake duba kenan kullum waya an yi magana ai muna duba tashoshin mu ne sai aiki ko ba su aiki ba mana da Allah ku daina dariya kun san dukan da ya mun kafin in fara ku wanda da shi kawai dan Allah iyaye na mata mazan ku ba sa shiga hakkin ku akan wayoyi idan ba ku yi in ce matan sakkwato mazajensu ba sa shiga hakkinsu kan wayoyinsu wallahi akwai wadda ta ce min malam raban shi in kaga ya sauke waya gengedi yake haka fa ya bude baki ha sai sai bada ita ta ce ne kwalliya ne wanka na gyara jiki na kori yara daga ni sai shi in rufe kofa in saki labule in kunna yesu duk abin da namiji ake so a yi masa wa matarsa wallahi ba abin da ba amma wallahi mutumin nan kansa yana kan wayarsa da na zo na magana za mu yi da Allah ina zuwa ina zuwa bari gama wannan amma yana dariya wa sikirin yana duba chatin din da yake yi yana kaza yana kaza wallahi wannan zalunci ne ya ku maza da a ce mace za ta iya samun wani abu da ke ɗauke network a gidanta musamman daga karfe goma dare zuwa karfe hudu nasu ba ta rinka kunna shi da ba dan da ba da na nemi shawarar malamai da mun ba da fatawa a rinka sa wannan abu a ƙarƙashin gado ana koyewa don saboda cutar mata da ake wannan hanya ce ta zayyakawa ƙauracewa ki neme shi ki rasa ga rashin yabawa a abinci wannan na hudu kenan ƙuntatawa mace ne ki gama dukkan ƙwarewarki ki gyara can ki kula da wannan ki masa kala kaza ki masa kala kaza amma wallahi babu ranar da zai zo ya ce kai abincin nan yayi daɗi mai mutunci da zai mutunta ki shine in ya ci ya cinye zai ce a karo mun abincin nan to wannan inda ya ce karo ko bai ce na gode ba ki tafi a haka Allah ya sa albarka amma da yawa yau daga cikin mazanmu wallahi ba sa yaba ba sa yaba kushe wanda muke yi ya fi yabawa kuma daga cikin abin da yake burge mace shine ta yi abu ka yaba mu dai maza matsalolin sun mana yawa in kin yi kwalliya ba zai ce kin yi kyau ba kuma kina da kyau kuma ƙarya yake wayan nan da yake kalla wannan 'yan matan 'yan hoda 'yan makale-makale wallahi ba su kai ki ba to ba sa yaba an yi kwalliya duk abin da zaki ba zai yaba ba kin sa kananan kaya bai yaba ba kin saka jambaki gazal bai yaba ba kin sa turare bai yaba ba kin sa menene bai yaba ba ba sa yabawa sai kaɗan a cikin su amma kuma in yarinya budurwa ta turo masa da waya a whatsapp sai yayi yi ne yana kallo ko yaushe zai bude in ya rena ki fuskar wayar sa ba hoton wata yarinya zai sa amma wannan sai wanda ya rena matar in ya gama rena ki dan iya reni ne wannan mijin ke sa hoton wata a wayarsa wai yana gani gaki wallahi hajiya daukewa za ki kwalliya ki yi dariya ki buɗe haƙorin ki sa ki salfi dab ki ɗauka haka ki ɗaura mai din sa a jikin fuskar wayarsa kai ya zama ke za a buɗe a rinda gani to ba sa yabawa in an yi abinci ma ba su iya yabawa ba sai kaɗan daga cikin su wata ta ce wallahi ina cikin matan da suka fi kowa iya abinci daidai gwargwado amma Allah bai azurta ni da miji mai yabo in an yi ba na'am Allah ake neman ya yaba amma dan adam ma yana so a kyautata masa in yayi mai kyau ya san yayi to wannan yana daga cikin hanyar kuntata mata wata mata tana cewa idan ya zo bakanta min rai wallahi kwana yake yana waya da yan matansa kuma a gabana ya kira ta su ihu su yi dariya wani ma da ya raina ta ba fa mata aure bane ba aurata zai ba in suka hira hira sai ce ga mata ta ku gaisa wallahi ya gama rena miki hankali ma ba fa aure zai ba ir mace ce ta banza wata ta kawo complaint tace ɗanta ya gama saukar karatun alkur'ani ana buƙatar naira dubu talatin a islamiyya za a yi sauka yaro ya gama hada ƙur'ani uban yayi ta zage-zage shi ba zan bayar ba tace amma wallahi malam a alaƙinsa da akawun ɗinsa yana tura wa 'yan matan banza naira dubu ɗari biyar yarinya budurwa kurin da yake so ta rinka amsa wayanta, sai ya tura mata dubu ɗari biyar ya ce ki sai kaci ta ce malam wata miliyan yake tura mata amma ya ƙi biya wa ɗansa kuɗin makaranta dubu talatin za a yi sauka ni ko malam kafin in ta ciki dubu biyar a hannunsa sai an yi da gaske amma zai ba matan banza dubu kaza wannan yana daga cikin matsalar da mata suke fuskanta yau a hannun mazajensu ga zagin iyaye da kin bata masa rai sai kama zagi iyayenki ina magana ne akan at-tadyiqu 'ala al-mar'a wa mace kuntatawa mace kuma duk da haka ana hakuri ana zama da shi wata tace bai iya zagi ba sai dai kira uwar kai zaga a a a ni ka daina hada da iyaye nace da babanki da maman naki ba sun ci kaza wallahi sai miki kaza barazanar saki duk kuntatawa mace ne da kin yi abu sai ce zan fasa ki akwai mazan da ɗabi'ar su kenan in yana so ya ci ki na ƙarshe kawai sai ce wallahi za ki bar gidan nan wani kuma ran sai ɓace ce ki tattara ki bar gidan nan in kin gabe yi ba ki fita ki bar gidan ki tafi gidan ubanki ya za ki dole ki haƙura saboda wannan ƙananan yara da ke tara miki ai ya gaya miki wannan ne saboda ya mai da ke ƙwallon mangoro an tsotse an tsotse sai a jefar da shi ai da ba haka kike ba yi ai da lokacin da yake neman ki ai har nan ki yake buga waya yana gaishe su ai da lokacin da yake son ki ai har yayyan ki ya kulla abokantaka da su ai da lokacin da yake son ki har titin gidanku yake bi ko zaki fito ya ganki ai da lokacin da yake son ki ai baya iya yini bai buga miki waya sau ashirin ba yanzu ku kin zo gida ya karar da budurcin ki ya yi miki duk abin da zai miki ya rage miki duk wani abin da ake gani a sha'awa ya tara miki 'ya'ya ke ce tumbudi ke kaza ke ce fitsarin kwancen yara ke ce kaza ke ce kaza gidanki ya canja tunda ya gama da ke yanzu ga wasu 'yan mata nan sababbi 'yan sha shida sha bakwai masu tura wayoyinsu da hotunansu ga mutane a waya su suke tallata kansu suna ba da kansu tunda ya samu wannan bai da tsoron Allah bari ya wulakanta ki bari ya tozarta ki ke kuma in kin gane wannan ki ce wallahi ina nan ba ta zani ba wulakanci ba in kaga dama ka gayyato shedan ya zo gidan nan ku wulakanta ni tare ina nan ina zaman yayana wata mata ta burge ni haka kurin mai gidanta ya ce ya suke ta sun zauna da shi sama da shekara hamsin ta ce mai gida mai kace na suke ki hajiya ya ce ba dai ni ba kam ta ce ba dai ni ba ya ce kamar ya ce wallahi na suke ki ta ce wallahi ban saku ba in ka samu taɓuwa ne to gaje ka bincika kai yayi yayi ta fitacce ina zani ya kai ta ƙara aka kira a alkali ina matar da mijinta ya sake ta tace bata saku ba tace gani ranka ya dade aka zo kotu aka tsayar da ita a gaban alkali da lauyoyi hajiya wane mijinki ne eh mijina ne kwarai kuwa shi yasa ma na zo to ya ce ya sake ki ta ce eh ya ce ya sake ni ni kuma na ce ban saku ba ai sakin daman mace ne ake namiji yake yi wa mace to ban karba ba ba sai na karba ba me yasa take ranka da kai haka ake alƙalanci take ka tambaye shi yau shekarar mu hamsin lokacin da ya aure ni ina cikin 'yan matan da suka fi kowa a zamani na a wannan lokacin a garinmu kuma babu haukar da bai yana nema na Allah ya mana albarka muka haifi 'ya'ya yanzu suna university wasu na aiki a banki wasu na aiki a kaza muna da jikoki jikoki ran kai daɗe a gidana ba zan iya irgawa ba ya ƙarar da ni da in an ganni sai an waiwaya yanzu ko in an ganni sai dai ake fakai ya cinye yarinta ta ya cinye budurci na ya ƙarar da duk wata nima da take na. duk abin da mace take gadara da shi ta nuna ya fito fili na miji ya sha'awa ya gama da ni shi ne yanzu ya ga wata zai je ya aura zai ce ya tafi yanzu ce wallahi ban tafi ba ta buga wa alƙalin nan kai matan nan ta burge ne to irin wannan maza akwai su yan auren test yan auren ɗanɗano lokacin da yake neman ki yana rububi wallahi na ga akwai manyan mata iyayena a gaba wallahi idan an zo neman auren 'ya'yan kwajiya ku dinga bincike kar ku je bayan ku kucin bala'i, kar ku je bayan ku kucin masifa akwai mazajen da suna yin auren ɗanɗano ne yau din nan da asuba a garin nan kwanci a kwanciyar wata yarinya ta kira ni ta ce wallahi yau duka duka watan mu biyar malam ya ƙaurace mu a shimfiɗa na yi kuka na yi kuka mai na maka ya ce ba abin da ke na gaji ne wata biyar ya gama da ita matansa nawa ta ce ni ne na hudu na biyar yanzu na ce me ya kai ki baki bincike baki ka aure shi so yake zai sallame ki tace wallahi malam ne ma yake sallame ni kuma ina jin tsoron da yar in ba ni kan karamin ciki in ce ki makale kake yadda ki fita dai yanda za a yi karki yadda ki fita tace malam ba shimfiɗa malam ba abinci malam ba saki fuska tana kuka wallahi tana kuka muka rabu da ita tace malam ina zan saka kaina babana bai san da wannan ba mamana ba san da wannan ba to akwai masu aure na tel na ɗanɗano in ba zaura ce ke ƙyalƙyari ki yake gani da ya gama da ke sai kama miki wulaƙanci kora da hali idan yarinya budurwa ne sai ya tabbatar ya gama da ke ya ci ki sai kuma ya ƙirƙiri faɗa, akwai mazan da suke ƙirƙiran faɗa. wani cewa wallahi lahi ike mun zan ci mutuncin ki zan kore ki ni kin ganda nan wallahi cire babbar riga ya fi mun wahala akan sayan auren test akwai yan auren yayi abokina ya ƙara ni ma sai na ƙara wannan haɗari ne duk wacce ta fahimci cewa mijinta zai ƙara aure ne da ita saboda abokanansa sun yi ƙari shi ma ya ƙara ki janye ya nemo wata bace ba ki nemi wanda zai aure ki don Allah saboda me in ya gaji da ke zai canja ki akwai wanda suke yin auren intikami me auren intikami auren ɗaukan fansa uwar gidansa tana azabtar da shi bari ya je kawai ya lalumo wata koyaya ya ɗauko ya auro ta don ya yi amfani da ita a wulakanta uwar gida ke ma wata rana za ki zama uwar gida za ki zama uwar 'ya'ya sai ya ɗauko wata ya auro wata ya haɗa kai da ita ci ki. akwai wacce ake ɗaukan kwanan kishiyarta a kai mata tana marmari yau ma ka zo ne yaya dalin ɗina yaya suyitina ba ki da kirki ba ki da adalci ba ki da gaskiya an ɗauko girkin ƙawarki abokiyarki kishiyarki an baki kina karɓar miji wai cewa ke ne yayi ne zai gama da ke wallahi wanda ke garka masakata a ɗakin ce Allah ka yi haƙuri ina baka haƙuri saboda hakki na shari'a ba na so ka saba wa Allah ka yi haƙuri ka je ɗakin ka kwana wallahi da yawan akwai waɗanda ake ɗauke girkin su girkin ma girkin su ana ba wa kishiyan kuma kina gani kishiya ta tashi tana miki wulaganci tana yarfa miki magana in zama za a yi sai dai a zauna wallahi ba zai miji a gidan nan yau ta ana saboda ta san baki da miji ku ji tsoron Allah ku gyara duk wannan suwar ne na at-tadyiqu ala mara da kuma wa ƴaƴanki saboda ba a san ki idan namiji ya rena ki baya san ki wallahi daga ƴaƴanki sai kin gani zai yi wa ƴaƴanki shi ya komai amma wallahi da ƴaƴanki sun je tsakaninsa da shi zagi cin mutunci daga ƙarshe ana nuna mun lokaci yayi zan rufe da isar wata mata sunanta umu hakim wannan kuma zan kawo shi ne ba don kuma saboda nunawa yaya mace ya kamata ta zauna da mijinta ta ci moriyarsa ta mallake shi malam akwai wata mata ana cire ta umu hakim Allah ya sa ki zama irin umu hakim umama bintul harith ta zo za ta aurar da yarta ki ɗauka da ke nake magana nan yau za ta yi auren yarta ranar da za a kai ta na san kun aurar da 'ya'yanku kuma jiya kun kai su ko yau za ku kai su to dan Allah ku ba su issar, ummu haki ta ce ya ke bunayyati ya ke yata fara farakil jawwal ladhi minhu kharajti kin bar yanayi da kika fito daga cikin sa zaki koma cikin wani environment na daban gidan mijinki ba gidan babanki bane unguwar mijinki ba unguwar ku bane mutanen da kike mu'amala da su a gidanku ba su zaki mu'amala da su a gidan miji ba sannan kuma ɗakin da kike kwana ba shi zaki koma ba yau wa khallafti al'ushsha alladhi fihi darajti ila wakrin lam ta'rifihi yau gashi zaki koma wani wurin da baki san shi ba sabon ɗaki da baki taɓa kwana a cikin sa ba yau shine ɗakin ki kin bar ɗakin mamanki kin bar ɗakin babanki kin bar ɗakin da kika saba yau kin hadu da abokin da baki saba da shi a shimfiɗa ba baki taba zama awa biyar da shi awa goma da shi ba wa karinin lam ta'ni fihi ga abokin da yau baki saba da shi ba kin bar wanda ka saba ba wanda baki saba da ita irin uwarta in suna wuri guda gashi yau ya mallake ki irin mallaka ka bawa da baiwa fa asbaha yamliku bi mulkihi alayki raqiban wa malika to ina baki shawara kuni lahu ama yakul laki abdan wa sharika ki zama baiwa yake yata ki zama baiwa wa mijinki ma'ana ki zama kamar baiwa kamar yadda baiwa za ta yi hidima wa uwar gijiyarta ko ubangidanta ina so don Allah ki yi wa mijinki hidima ko da ke yar gidan wane ne ko babanki shi ya fi kowa ko gidanku shi ya fi na kowa ko matsayinki shi ya fi na kowa yau kin wayi gari a kan wani mutum da yana mallakin ki kamar yadda mutum yake mallakan bawansa dan Allah in kina so ki ci moriyar auren ki ki zama baiwa gare shi shi kuma zai zama bawa kuma abokin rayuwa Abin da ake so a ce anan duk matar da ta mai da kanta kamar baiwa a wajen mijinta in Allah ya so yadda mutumin kwarai ne to insha Allah ya kamata ya zama shi ma bawa abokin rayuwa a tattare ita Ya ce ta ce ina miki wasiya da abubuwa kamar haka kirayi da shi as-suhba bil qana'ati wal mu'ashar bil ta'a kirayi da shi kina mai wadatar zuci as-suhba bil qana'a abin da ya baki ki hakura ki karba kar ki rena kudin cefane kar ki rena kudin kwalliya kar ki rena gurin zama kar ki rena abinci kar ki rena kar ki rena kar ki rena kar ki rena duk abin da miji ya baki ce Allah ya sa masa albarka sannan kuma bi husni ta'a ki zama mai masa da'a da biyayya ladabi da biyayya khairun nisa man idza amartaha ata'atka wa idza غبت عنها حفظتك عن نفسها ومالك من إذا نظرت إليها أسرتك da mijinki ya ganki sai ji daɗi da mijinki ya baki umarni ki mai da'a idan baya nan ki kiyaye masa amanar kanki da amanar dukiyarsa ki zama mai da'a sannan ita ce da ita ki kula da inda idan sa yake kalla da Allah iyaye na mata ku je wannan wasiyar ki kula da inda idan mijin yake yake kalla ma'ana kar ki bar mijinki ya kalli wani abu mara kyau a gidanki kar ki bar bola a gidanki kar ki bar dafti a gidanki kar ki bar kazanta a toilet ɗinki kar ki bar kaza a toilet a kaza ɗinki kar mijinki ya zo dakin ki ya ga abin ki kada ya zo ya ga pampers akan gado kada ya zo ya ga pampers akan kujera kar ya zo ya ga cokali tare da pampers an hada su wuri guda kar ya je kitchen ɗinki ya tarar da kaza da kaza kar ya ga abin da baya so duk abin da mijinki zai gani bai ji daɗi ba kautar da shi sannan kuma ki kiyaye hancinsa duk inda mijinki zai sa hancinsa ki tabbatar ƙanshi ne lala ku ji wani sirri na magabata miji yana yana yana iya sa kansa yana iya sa hancinsa akan matarsa kai ki yadda gashin ki yayi datti ta yadda mijinki zai ji wari kai dan gashi yana wari kar ki yadda mijinki ya sa bakinsa ya sa hancinsa a bakinki ya ji doyi ya kautar da kai wayo kin gama kashe kanki karki yadda mijinki ya sa hancinsa a wani bangare na jikinki ya ji ɗoyi, wallahi namiji yana da yawan da gaggawa yake kaurace mace to dama an fara kulle-kulle ta baya baya ba bari su ce <laughs> kuma kun ga fagata nake musu amma abin mamaki kin ga irin maza na wannan lokaci kenan <laughs> bari ka karsa abu ne insha Allah from ayun afwa mai gidan mu Allah saka da alkhairi wallahi ina tausaya muku mata ina so ku yi rayuwa mai daɗi kuma inda za ku rike wannan da kun gama da namiji wallahi dai wallahi ina mace baka isa ka ji ɗoyi a gidana ba kai ma turare ne za mu yi rikici da kai akan turare kamar da za mu yi rikici da kai akan shinkafa da wake dole ka kawo min turare dole dole in baka kawo ba kuma zan san dabarar da zan yi sai na samu turare a gidana kar ki bari mijinki ya ji doyi a tattare da ke sannan kuma ki kula da alkohol kwalli ta ce wa ahsanul hasan kenan mafi kyawun abu mace ba kwalli mace ba hoda mace ba kyalkyali mace ba lalle mace ba kunshi mace ba gyaran gashi mace ba gyaran kaza mace ai ba mace bane ki zo kina zarewa mijinki ido gwara gwara kamar wani gujiya ina ba a ganin miji a haka sai an sa masa abin da zai dau hankali in kika sa wani abu aidan in kin yi walai sai ya dada duba ya ga kece ko ta biya. sai ga ce kece to da haka ake gamawa da su wallahi a guje zai rinka dawa daga ofis a guje zai rinka rufe karatun zai ce ina da uzuri yan uwana a ce babban uzuri yana gida saboda zai samu kyakkyawan kwalliya kyakkyawan ado da daukan hankali daga matarsa amma yau matan mu Hausa Fulani ba su gane wannan karatun ba ce ki amfani da ruwa wal ma'u atyamu tib al mafqut ruwa shi yafi kowanne abu mai kyau ruwa shine maganin turaren da babu duk wani abu mai kyau da babu shi akwai ruwa zance ya kare ma'ana karki wasa da wanka ki rinka wanka kina kulawa alhamdulillah na ji labarin mata yanzu akwai masu wanka sau biyar a rana ɗaya na ce waɗannan mata sun burge ni amma ina tausaya mai gidan saboda a tsara sabulu ko da ke ba a tsara za ce ba ko in gyara saboda hidimar sabulu ai wani an yi rikici da shi da matansa guda biyu mala dokta kadi wani da ake rikici tsakani da matansa guda biyu ya kai karan matarsa daya wallahi kalmul bazuranci ne da ita ba ta da kulawa wallahi tallahi kullum na sai musu sabulu na dubu kaza a wata da kaza da sauransu yar uwarta za ta bar sabulun nan har ta zo ta nuna mun ta ce mai gida ga sauran sabulun ka har ma na rage maka kaza kaza kaza da sauransu ke kuma kullum idan an zo sabulin ki taki ne kike ya kare ni wallahi ba zan yarda da wannan ba ya zan zauna wahala ina sai miki sabulu mai tsada kina karar da sabulu kina karar kaza turaren ki ya kare ko da ki ta kare ina kike zuwa ke ruwa kike kaza kaza wallahi da aka je aka bincika sai aka samu ashe ita waccar dan tabi mijin sai take zama cikin kazanta ba ta wanka dan saboda kada sabulin ta ya kare ita kuma wannan so take ta faranta mijin take wanka akai akai akai akai sabulin yake karewa da wuri sai ubanta ya ce kai ka je ka tafi makaranta ba ka san mata ba har yanzu kar ka yadda ka sake kawo karan wai mata ka ta karar da sabulu wai baka yadda ba mai karar da sabulun ita ce dan ita take maka wanka da kwalliya da ado matar ta ce malam aje a duba ko hoto na ko hoton uwar gidansa aje a duba da ni da ita ba ta fasike ni ba na wasa da wanka da na shiga na fita in yana na ranar sa ya sani da yayin da yi me zai gani in canza kaya kala kaza nake sa masa a ranar da duk yake girki na zan masa canjin kaya kala kaza tace ba a asara bane a gare ni na yi wa mijina canjin kaya kala biyar a rana guda ya tafi in je in sha wanki ni ban damu ba amma ranar da baya nan zan iya zama da guda ɗaya in yi na dishi aka ce Allah miki albarka to ki kula da wanka sannan kuma karki yadda ki hana mijinki bacci ummu hakim take cewa kar ki hana mijinki bacci miji yana kokarin bacci kina da wake mai hira ce yanzu akwai masu surutu kamar kaji da kin ga yana gengedi sai ki maza ki sama masa fulo in a tiri sita zai kwanta ki ce a'a ko za ka shiga ciki ki gyara mai shimfiɗarsa ya je ya kwanta in lokacin aikin kwanciyar ki bai yi ba je ki kunna masa fanka ya sha iska kunna masa AC in akwai ko kuma ki mai fifita in akwai gumi ki hakura da aiki ki sai ki mai fifita bacci ya dauke shi ki tafi akwai matar da wallahi birgin ta ce wallahi malam bana barin miji na ya bacci da gudu idan na gaji sai kira ƴaƴana in zan shiga kitchen ce ku lokoyi ku baban ku bibita baccin rana ba wai na dare ba to haka ake yi sannan in miji yana bacci kar a bari a yi sallama a ce wai ya fito kar a bari ki kula da wannan sannan kuma kada ki taba masa dukiyarsa ta ce al-ihtifazu bi baitihi wa malihi kula mai gidansa maintenance na gida tsaftar gida kada ga yana a gidanki kada ga datti a toilet ɗinki kada ga cikin ɗinki ya lalace kada a lalata mai gas kuka kada a lalata mai injin wanki kada a lalata mai dutsen guga kada a lalata masa keken yara kada a bari abubuwan da ya siyo na yara su lalace duk wani abin da mai gida ya kawo na amfanin gida istifadu bi malihi ki kula da shi zaki zauna lafiya da mijinki sannan kuma gidansa kada a lalata masa kada a bar wani abu ya jawo ko gobara ko a bar wuta a kunne ba a kashewa ko a bar yara suna wasa da abubuwa na arziki ya zo ya ce kaza a ce ya lalace wannan ba shi da amfani sannan kuma ta ce kada ki rinka saba masa umarni wala ta'fi lahu amran in dai miji ya bada umarni kai ki saba masa yace fa innaki in afshayki sannan kuma sirri kada ki kula kada ki kassakaci wajen kulawa da sirrin mijinki abin tausayi yau matan wannan zamani abin da ya shafi larurarta da ita da mai gidanta za ta je ta gaya tsawanta yau matsalar ku a whatsapp kuke tura sirrin gidanku shine matsalar ku yau wata duk abin da mai gidanta ya gaya mata na asiri sai ta gaya uwarta malama uwarki daban mijinki daban sirrin aure daban sirrin zaman gida daban harka ta uwa da uba kuma daban wata wallahi kannanta sun san sirrin mai gidanta sun san adadin filayensa sun san albashinsa sun san kaza dinsa sun san komi nasa yanzu akwai matar da Allah ya jarabi mijinta yana da kaza yana da yawan bukata wallahi duk sai da ta gaya kawayenta ai mai yawan bukata ne wannan wulakanci ne akwai wanda kuma ciwo ya same shi larura ya samu rauni ita ma sai da ta je ta faɗa wa kawaye wannan wulakanci ne tozartawa ne akwai abin da miji yake shiga daki ya rufe daki da shi da matarsa karfe uku yake gaya mata bai kamata a ce kin je kin yada kin faɗa ba amma ba ku da wannan sai kaɗan daga cikin su suke kiyayewa sirri kuma da yawa da kun je kun ɓata mazajen ku a wajen iyayenku to shi uba ko uwa in aka soki miji siriki a gabansa wallahi bai fiye ganin sa da mutunci ba ko da an shirya matsalar shine kin kai kukansa kin zage shi yayyanki sun zage shi kaza an yi kaza akwai wanda yayin tuntace wallahi sai mun je mun daka mijinki Tace a ku bar min kayana wallahi ina son sa amma ita ta je ta zage shi to kuma daga baya kin zo daki kun shiga kun yi close to meeting kun shirya amma baki je kika gaya uwarki kun shirya ba baki gaya wakandan ki kun shirya ba baki gaya kin shirya ba ku daina zuwa kuna yada sirrin miji da karshe yace ki sani cewa idan kika yi wa mijinki tace ki sani cewa kin take ga ta tanke wa mijinki abin da yake so to zaki kubuta daga yaudararsa amma wallahi namiji yana da yaudara mutukar kika saba masa zaki gamu da abin da bai da kyau sannan kuma ki fifita soyayyarsa akan komai da yardarsa akan komai a za wahawa wa Abin abinda miji yake so shi nake so abinda ya zaba shi na zaba inda ba saban Allah ba ne. kuma duk abin abinda mijinki yake so daga ɗanɗano dole ne ki san me ya fi so Ya fi son gishiri ko ya fi son siga ko ya fi son bauri dole ki sani mai mijinki ya fi so ya gani hatta favorite color na mai gidanki ya kamata ki sani yanzu da zan bi layi a nan in ce wanne ne favorite color na mai gidanki abinda nake nufi kalan da mai gidanki ya fi so wani ya fi son blue wani ya fi son green wani ya fi son baki wani ya fi son kore wani ya fi son kaza amma ba ki sani ba da kin sani duk a tamfar da zaki irin kalan mijinki zaki da kin sani hijabin da zaki daura irin wanda mijinki yake so zaki da ki kula ko mota in mutum zai siya kalan da ya fi so yake siya ballantana matar da yake gani to ba ku sani ba yanzu in nace ga kuɗi naira dubu ɗari biyar je ki saya wa mijinki kafar takalmi guda ashirin wallahi sai kin buga masa waya ki ce mai gida nawa ne kafar takalminki me amfanin ki baki san kafar takalmin mijinki ba hulaki hulan mai gidanki baki san lamba nawa bane ba amma shi ya san yadi nawa kike ci na atamfa ba ku da kulawa abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mala abdullah dr abdullah usman gadan kaya Allah ya saka da alheri hakika Allah madaukakin sarki ya datar da ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ka ka farko ba ya ya ya ba bayan waɗanda suke kallon mu daga nesa kada su samu damuwa ba wani abu ne ya faru ba akwai wata da dukkan alamu akwai ɗan taɓin hankali da tare da ita cikin waɗanda suka halarci laccar shine bayan malam abdullahi ya kammala laccar ta farko dan ta gwada jin daɗinta alhamdulillah yan uwa mata masu kula da tsare-tsare sun yi control da yanayin ba kome a masu kallon mu da sauraron daga ko'ina mata Allahu akbar Allahu akbar kun san shi dan wato inna shaytana lakum adu fattakhibuhu aduwa yana da dabaru da yawa na lalata mutane zai iya yiwuwa yanzu yadda wannan lacca ta ja hankalinku hankalinku ya taru guri guda abin eh, kuke kokarin abunan kiyaye abin da malam abdullahi ya faɗa sai shaidan ya zugo wani sai ya zo ya hargitsa ku sai ku manta to yanda za ku shi ne ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu akbar الله أكبر الله أكبر godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala yabo da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna matukar godiya wa shehi malami Abu Atif Dr. Abdullah Usman gadan kaya cikin wannan wato namiji ya zamu ce kun san a Hausa a Sokoto muke kowa na tsoron ya faɗa Hausa wannan gagarumar lacca da ya yi mai taken gatar da shari'ar musulunci ta yi wa mata hakika allah madaukakin sarki ya datas da harshensa a cikin wannan lacca ya yi amfani da salo na ba da labari tare da kawo hadisai da ayoyin alkur'ani mai girma na wato ɗora zancensa yadda zai bada ma'ana ya kuma isar da saƙo wannan shi ma salo ne wanda akwai shi cikin musulunci mun sani cewa Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani ya ba da labarai da yawa kuma ciki ya kira cewa cikin waɗannan labarai akwai abun lura akwai abun ɗaukar izina akwai darasi a ciki ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imam al-bukhari yayi wani babi mai taken babu samari ma al babi da ke bayani akan matsayin hira da iyali muslim a cikin sahihinsa ya masu take da husnul mu'ashara ko kuma imam nawawi ya masu take da husnul mu'ashara yanda kyakkyawan zamantakewa da iyali su yaba sai suka kawo hadisin na Aisha Allah shi kara mata yadda inda ta bada labarin cewa wasu mata a kasar Yaman jalasa ihda ashara imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaqtumna min akhbari azwajihinna شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فينتقل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وقالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أضره إن أذكره أذكر أجره ومجره وأنا دون الناس labarai ne suke bayarwa daga cikin gida zamantakewa yake karan da yake kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya saurari labarin sai ya ce wa nana Aisha inni laki ka abi zar'in li umbi zar ni a cikin waɗannan mazajen ina ganin na dauki malam faɗa musu dai faɗa musu dai malam faɗa musu dai faɗa musu dai wanda ke gwada cewa lalle wato haƙiƙa malam ya canki gidan yar ya kuma sa hannunsa kan yadda cutar take sai dai kawai za mu ce wa maza da ce kana ta taba mata kan cewa ba sa kaza ba sa kaza su ma mazan ma ka taba su amma duka bangarorin guda biyu ne inna man nisa'u shaqa'iqur rijal kowa sai ya bada tasa gudunmawar ne Allah madaukakin sarki cikin alqur'ani yana cewa walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim yan uwana da wannan muka zo ƙarshen wannan lacca muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ya sa ya aiki ya zamto irin waɗannan laccoci da makamantansu sanadi ne na shiriyar mutane na'am na'am sanadi ne na shiriyar al'umma da kuma yadda gidajen mu suke fama da matsaloli mala abdullah barin kara maka wani labari bincike da hukumar ndla masu wato yaƙi da miyagun shayayi abinan ƙwayoyi suka gudanar suka ce a wasu daga cikin jihohi na arewacin najeriya ba za a ambaci jihohin ba shekara biyar da ta gabata in ka ga mashaya ko waɗanda ake tuhumar da shan ƙwaya kusan kashi hudu cikin biyar nasu maza ne amma yanzu kashi uku cikin biyar ɗinsu mata ne suka da suka bincika mai ke jawo mata suke yawan shaye-shaye domin dama ai akan yi shaye-shaye ne mafiya yawa saboda damuwa don ya mantar da mutum abubuwan da suke ɗaga masa hankali ya sa shi ke ɗan ji daɗi kura na wani lokaci ba tare da lura da la'akari da abin da zai iya haifar masa na wato don kwafar da ƙwaƙwalwarsa wanda zai iya kai shi zuwa ga halaka ba suka ce sun gano cewa babu abin da ke jawo haka kamar tsabar matsaloli da irin cutar da mata da wasu daga cikin mazaje suke yi sai suka kwammace kwanda masu sha kwaya don su manta wanda ke gwada mana cewa lalle a wato abin da ke kan ku malamai ba kaɗan ba ne ba kuma irin wannan aiki a cigaba da yi da ku da sauran yan uwanku malamai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idatar da ku da annabi sallallahu alaihi wa sallama ta cewa inna masu'alu shifa'u lay tambaya maganin jahilci ce qur'ani take ke da a shari'a ta namiji da namiji wato namiji ko mace wane ne ya kamata ya nemi wani domin idan ban neme shi ba ko za mu yi kwana nawa bai damuwa muna son don Allah malam ai mana irin wannan aiwa irin waɗannan mazajen nasiha kaga ta duka wasu lafin gina so ne ta ɗauki ta ɗauki na yau yi na um nauyin da aka ɗora mun na na lecture na yi na sauki malami na profesa muhammad mansur sokoto shi ya gayyace ne ya kira ni amma bai ce mun akwai fatawoyi ba da aka tun da yanzu gashi yana nan sai zo ya amsa ko kuma ya sake cewa an amsa <laughs> a wannan yana daga cikin salo na ɗaliban ilimi da malaman salo ne wanda yake mai kyau kamar da ake lokacewa daga magabata suka bai da shi a matsayin azanci la wa malikun fil madina ba za a ba da fatawa ba inda malik na gari kusan lacca tana da sauki kan fatawa lacca za ka ciyo kayarka ka gabatar amma fatawa sai wanda ke da karatun kan komai a ajiye irin wanda sun gajiya sun gayo muna fatan su ga gobe tun daga shi tun suna da farbakin gemu har ya koma fari baki daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ladan waɗanda suka yi tsufa suka yi furfura suna yi wa musulunci hidima professor zancen ya kuma zuwa gare ka eh wallan ne ya ta tura mata malam ya cika mana abu to Allah ya saka da alkhairi wannan matsala ce da take damun da yawa daga cikin mata da kuma da yawa daga cikin maza kuma abinda ya kawo irin wannan tambaya cewa mace ta ce ni zan nemi miji ko ita shi miji ya ce ita za ta neme ni wato matsalar da muka tattauna na ƙoƙarin ƙauracewa juna da ake yi akwai matan da suna ƙauracewa maza mun sani lokaci ne bai bari ba muka yi bayani wasu ma sai sun nemi a biya su kuɗi a alaƙa da su wasu kuma duk an bata musu rai ba rai alakar aure da su ba saboda suna ganin suna da wata dama a hannunsu haka mazan ma su ma akwai masu ƙauracewa mata da yawa wanda bincikenmu ya tabbatar da ƙauracewar da maza ke yi wa mata shine ya fi yawa sama da ƙauracewar da mata ke yi wa maza ayyakan abin da na sani duka mu'amala ta aure hakki ne na dukan ɓangarorin guda biyu miji yana da hakki akan matarsa ta biya masa bukatarsa ta auratayya kamar yadda kuma mata tana da hakki ita ma akan miji ne biya mata hakkin aure the same equal equal wato suna da ainihin wato hakki daidaitaccen hakki na biyan bukatar juna ba inda shari'a ta ce namiji ya ƙaura cewa mace ya ki biya mata bukata bai yi laifi ba ko mace ta ƙaura cewa namiji ta ki biya masa bukata bai wato ba mace laifi ba to abu na biyu shine in mun duba a hadisi da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuman rajulin ko ayyuma rajulin da amra'atahu ila firashihi duk namijin da ya kira matarsa zuwa ga shimfiɗa ta sa taƙi fata ba alaihi taƙi zuwa sai aka faɗi hukuncin fushin Allah a kanta la'antar mala'iku a kanta da da sauransu to anan abin da nake so mu gani sai aka ce namiji sai aka ce ya kira matarsa zuwa ga shimfidarsa kuma aka ce shimfidarsa da aka zo a shari'a ma ana so a tabbatar da ɗa na mutum ne ko ba na mutum ba sai ake maganar shimfidar miji kullum shari'a ce a take ne shimfidar miji to tun da shimfidarsa ce to kenan shi zai kira ya ce a zo in yana da bukata sai ya ce a zo a wannan hadisin annabi ya ce idan mutum ya kira matarsa to kenan nan shi ya kamata ya ne ya kira ma ce ta zo to sai dai kuma akwai mazajen da suke bar shimfiɗan matansu shine shimfiɗarsu kamar misali ɗakin matarsa yake zuwa bin mata yake ba mata ke binsa ba to a nan gudun, lokacin da yake so ya mai da shimfiɗan matarsa shimfiɗarsa ce to sai ya zo nan tun da ɗakin ta yake zuwa kenan in ba ta je wajensa ba ba ta saba wa Allah ba sannan kuma in bai kiraye ta ba in al'adarsa shi yake kiranta ta zo sai ya rufe ɗaki don akwai masu rufe kofa ta zo ce ta buga ce ta buga ya buɗe ce ni da Allah bacci nake ji to bai da bukata ba ki da laifi in ba ki kwana a ɗakin shi ba idan al'adar ku haka kuka gina shi yake cewa ki zo to a nan gurin shi zai kira ki ki jira ya kira ki idan kuma al'adar ku in kina da girki daman kina shimfiɗarsa kamar yadda da yawa daga cikin mazaje su ba sa kira kawai ranar girkin ki ne za ki gyara ko da a ɗakinsa ne zai zo tarar da ke kina ɗakinsa kin sa tarare kin gyara gado kin gyara toilet kin yi komai ya zo ya tarar da ke ga abincinsa ga komai kina da. kenan kin baro gidanki kenan kin baro ɗakinki kenan kin baro yaranki kin zo wurinsa to sai kika iki zo kuma alhali kin san ga yanda al'ada ta gudana to wannan kin yi laifi kin saba Allah a iya abin da na fahimta ban sani ba ga malamai suna nan ya kamata namiji zai kira mace ta zo in yana da bukata kuma in tana da bukata ita ma za ta iya kai kanta ta gaya masa ta bukata kamar yadda ya zo a cikin wani hadisin manzo Allah ya ce ko da mace tana kan tukunya ne tana dora abinci ko tana yin abinci mijinta ya kiraye ta kun ga sai aka ce ya kiraye ta to ke in ba ta zo ba akwai fushin Allah akan ta akwai kaza kenan namiji shi ya kamata ya kira mata amma ina so in rufe da wani abu dan Allah iyaye na mata da yawa daga cikin ku akwai masu girman kai akwai masu takabburanci shi kuma namiji shi ma yana ji da isa shi mai gida ne akwai mai gidan da zai zo in ba an yi masa wani abu ba na nuna masa ana da sha'awar a yi alaƙa da zai fi kula ki ba kwalliya sakin fuska yan wasanni hira abubuwa da zai ɗauki hankalin namiji saboda humum bakin ciki da damuwa ya damu namiji an bata mai rai a ofis an bata mai rai a kasuwa ɗalibai sun bata masa rai ya gaji ya yi kaza yana bukatar ya samu matar da za ta kwantar mai hankali har ya samu nutsuwar da sha'awa ma za ta zo masa wallahi idan mutum yana cikin damuwa baya sha'awa ina shaida muku kuma duk matar da bata iya tarerayar mijinta ba to za ta yi asarar mijinta kwanaki masu yawa wallahu ta'ala alam da ƙarshen akwai gyara profesa zai zo gyara insha Allah ta'ala ai profesa ba zai gyara ba don kana ba da amsa ina gani yana gida kansa alamar cewa ka hau kan turba kenan sai dai in kara maka da cewa nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum an nashitum وقدموا لأنفسكم واتقوا wa lakum annakum ملاقوه وبشر المؤمنين wanda wannan ƙari ne akan abin da ka faɗa mala abdullah akan cewa namiji shi ya kamata al'asu tambayar da aka maka ta gaba malam malam muna neman a yi tsokaci akan iyaye ba su yi wa 'ya'yansu a wurin dole to kun ga ya ke ƙara bayani saboda ya san mai zunguru na shimfuna ta farko ita ce abinda yake asali a shari'a kowace mace ta auri wanda take so budurwa take ko jawara asali a bawa mace dama ko tana da dama a aura mata ko a bata dama ta auri wanda take so ta zaɓa ba laifi a shari'a a bawa mace shawara wataƙila saboda ƙarancin shekarunta ba za ta iya zaɓe ba wataƙila rashin goge wacce da sanin aure musamman yara 'yan mata masu tasowa ni ina da fahimtar kuskure ne a bar yarinya budurwa ƙarama 'yar shekara sha biyar sha shida kurin ta fara tsayawa da samari ba a koya mata wani irin namiji ya kamata ta nema ko ta yadda ta tsaya da shi ba kenan iyaye suna da hakkin su ba wa 'ya'yansu mata shawara zawarawa ne ko 'yan mata yawanci ba zawara ta gogu ta taɓa yin auren ta san daɗinsa ta san rashin daɗinsa da yawa a shari'a ana ba su 'yancin wato ikhtiyar da kansu amma ita yarinya mace yardatta an ce shiru shine kamar yadda ya zo a cikin hadisi idan yarinya budurwa tana so za ta yi shiru in an ce mata aura miki wane kina son wani wa idnu ha su ma tuha amma ita ba zaura karara suke fitowa bakin ta faɗa to ana samun matsaloli na auren dole saboda dalilai kamar haka wanda bai dace ba a shari'a shine amsar bai kamata ba bai dace ba amma malaman fikihu akwai wuraren da suka yi bayani da a iya yi wa mace auren dole a wasu wuraren yarinya karama a iya mata auren dole idan an duba maslaha da aka lura ta bangaren iyayenta wata ila abin zai cutar da ita kona makamancin sun faɗi misalai da yawa da lokacin da nake so na faɗa a nan gurin shine um, muna da matsaloli kamar haka yanzu yarinya karama budurwa tunda an ce kada ya auren dole sai ta je ta ɗauko wani ɗan luwaɗi ta ce shi take so ko ta ɗauko wani mashayin giya ta ce shi take so in ba shi ba sai rijiya za ta shiga gari ko ta ɗauko wani wanda ke kasurgumin ɗan a maƙiyin Allah mai fada da addini da shari'a ko ta ɗauko wani mulhidi ko ta ɗauko wani wanda bai damu da sallah ba kuma ta ce dole shi za ta aura yanzu kun ga ana an waye gari ƴaƴa suna yi wa iyayensu auren dole wannan ba a magana a kansa turawa ba sa magana a kansa masu magana ba sa magana a kai yarka da ka haifa maniyinka ka wayi gari ta maka tilas akan wanda za ta aura wai kai uba ba ka da yancin da zaka ce a canja wani to wannan kuma ba ma goyon bayansa dukkan yariya da ta kawo mutumin banza ubanta yana da haƙƙi ya hana ta auren wannan mutumin uwarta tana da haƙƙi ta hana ta auren wannan mutumin haka kuma ana samun matsala iyaye su zo su matsale wa wani mutum da yariya ba ta so ba wai dan sun lura da addini da annabi ya ce idza atakum man tarzauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ba wanda ya zo muku da addini da ɗabi'a ku auren masa ku ba shi iyaye wasu kai dubawa ba me ya zo da shi me yake bayarwa yanzu wani mabarnaci ne wani ɗan ta'adda ne wani kazami ne wani halinsa bai da kyau wani auri sake yake wani dukan mata yake wani wulakanta mata yake wani matarsa ba su da kirki yanzu akwai wanda shi karan kansa mutumin kirki ne amma matarsa shedaniyar mata ce matsakiyar mata ce ƙirbin boka ne ko kuma matansa ba sa barin amare su zauna dukansu suke yi koransu suke yi to kuma sai mutum ya zo ya ce sai ya aurar da yarsa ga irin wannan yarinya kuma ta ce ba ta saboda wataƙila yana turo katin waya watakila yana kaiwa umara watakila yana gyaran gida watakila yana bada abinci watakila yana kaza bai halatta ba iyaye ku karɓi abun duniya ku yi wa ƴarku auren dole auren tilas ku sa ta ta auri wani kwanan nan a karatu nake faɗa wannan a Nijar mun je Nijar nake faɗa wa mata irin wannan tambayar makamanci aka yi min wallahi akwai matar da ta zo ta same ni ta ce yau malam shekara ta ashirin da ɗaya da mijina ku je wannan karatun da kyau ta ce iyayena suka mun auren dole ba su lura da addini ba ba su lura da ɗabi'a ba ba su lura da kaza ba maslahar kansu kawai da ra'ayinsu suka ce sai na auri mutumin nan mu kuma an koya mana tarbiyyar mu bi iyaye mu bi kakanni na rufe ido ina yarinya ina da manema na kore su a dole na auri mutumin nan ina shaida maka malam shekara ta 21 ban taba kwanciya a shimfiɗa na taba jin ina jin daɗin alakar aure da mutumin nan ba sai na tino ɗaya daga cikin waɗancan samarin da ban aura ba a shimfiɗa ta ashe mace tana iya zama da namiji shekara 30 40 ba ta son sa kuma yayi alakar auren da ita amma ta rufe ido sai ta gaya wa zuciyarsa cewa yanzu ba ba da wada take tare ba da wada take tare ta ce malam yau muna da 'yan mata a jami'a muna da yaran sun girma ba na son sa mahaifina Allah ya masa rasuwa yana mutuwa na ɗauki takarda da biro na ce ba ni takarda ta ya ce hajiya me ya faru yau shekara ashirin da biyar muna tare ta ce saboda alhaji baya nan daman umarninsa ne na aure ka wallahi sai ka ban takarda ko mu haɗa kotu ya ce ‘ya'yanmu ta ce ‘ya'ya Allah zai rike su ko na mutu ba na son ka ba kai saka haramta mun rayuwar aure ba ta ce jinda na aure ka ba ban san daɗin shi fuɗa ba wannan ɗaya ne daga cikin yi wa mace auren dole auren tilas akwai wanda da ƙarfin ƙarfi yake alaƙar aure da ita shekaru in bai ja ta da ƙarfi ba wallahi akwai wanda sai ya sa igiya ya ɗaure ta tamau haka yake alaƙa da ita wannan mace irin rayuwa ce wannan yan uwa ba daidai ba ne akwai mata shi ma mijin mai maita da jarabar sai ya auri wance za ka aure ta ka kashe kuɗi a banza kuma baka jin daɗin ta haka kawai zai rike ta a dolen dole baya jin daɗi duk macen da ce ba ta son ka zaman lafiyan ka kurin ka hakura da ita mu namiji mai kishi namiji mai kaza wallahi ta ba ta sama yanzu ku duba zaidu bin ah, zaidu ibn harisa da da da zainab bin jahash ku duba auren su dukan su yaran annabi ne gaba daya annabi shi ya wuce gaba aka yi auren nan shi ya ce a auren shi ya zaɓin amma Allah da tsarinsa da ya kaddara babu soyayya tsakanin zaujaka wattaqilla kai hakuri ka rike matarka ya je da shi ya rasulullahi zainab ta mun kaza wallahi daga karshe dai zuwa zai yayi ya sake zainab gashi annabi ya ba da shawara gashi annabi ya ce amma saboda babu soyayyar babu soyayyar a tsakaninsu da karshe zainab ɗin ta dawo mata annabi sallallahu alaihi wasallam so ku yi haƙuri ku daina murda 'ya'yanku kuna musu tilasta auri wanda ba sa so ko kuma a sa yaro wai a ga yar gidan yayana ga yar gidan kaza ka je ka aure ta wani ya ce baba na ya ce sai na aura ce wallahi malam ganin ta ba na sani in na ganta bacin rai nake na ce kai ya'yan da zaka yi kokari ka gamsar da babanka kafin a yi wannan auren dan zaka zalunce ta mijin da yake baya iya son ganin mace kuma alika masa ke kuma da yake jarababbiya ne kin makale saboda yana da maiko tunda baya son kike hakura sai ka ce gam, assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mahalarta wannan lacca da masu ganin mu kai tsaye jerin laccoci da rukunin laccoci da ake gabatarwa daga nan birnin shehu sokoto bisa munasabar buɗe wannan masallaci abu huraira wanda insha Allah hakan zai shiga gaba. jiya malam ce kowa wasu bakwai a marece da yamma kenan karfe hudu da rabi insha Allah ba sani ba masu ganinmu da sauraron mu kai tsaye in malam professor Mansur ya shirya mai yiwa za a za a wannan lakar ita ma kai tsaye sai kuma yin Allah ya kai mu asabar din ko da kuma da dare yau din kenan akwai lacca da shi malam abdullahi bai sake gabatarwa sai kuma in Allah ya kai mu ladi masallaci Anas ibn Malik ba su da masallaci Anas ana masallacin Anas ibn Malik na to sai kuma in Allah ya kai mu ladi gobe a masallacin Musab ibn Umayr na mata da karfe goma da rabi akwai lacca da malam Sheikh Umar Jibril Hotoro zai gabatar sai aladin gobe kenan da marece yamma kenan waɗanda bayan sakwata ba ko waɗanda suka zo daga inda na zo ƙarfe hudu da rabi a masallacin anas ibn malik akwai malamin kalambaina eh a sunan kalambaina anas ibn malik kalambaina akwai shek imam mustapha da shek aminu ibrahim daurawa za su gabatar ita kuma ta maza ce sai kuma in allah ya kai muladi a masallacin darul arkam samarot da daddare akwai wa'azi da Sheikh al eh, Umar Jibrin Hotoro zai gabatar da karfe 8 na darabi na na dare ita kuma ta maza ce insha Allah mai yiwa za mu ci gaba da kawowa waɗannan lasoci kai tsaye amma gabanin mu karkare mu kammala mu ta mu kammala komai da komai zan so in gayyaci malaminmu kuma uban ɗakinmu mai masaukin baki Profesa mansur ibrahim sokoto abu ramla mni zai yi mana zance irin na da guda ce nake so in zo muku da ita na ga ta fi dacewa da ku fiye da wasu ba ku ba amma da sharaɗi guda ko ki ɗauki alƙalami da takarda ko ki ɗauko wayarki ki ɗauko wani wuri inda za ki rubuta ko ki saka rekodi wannan fa'ida ba na son wata ta tashi ba ta riƙe ta ba wannan suke kenan wannan su gida wanda suke gida su ci gaba da ɗaukar bayani su ma su yi haka nan wa'anda suke biye da mu a suna tv ko a social media su ma su ɗauki takardar su rubuta masu rikodin sun su aje wannan gaba masu rikodin ina faɗe ta ku yanko ta ita ma ku yi amfani da ita fa'ida ce na muhimmanci kwarai da gaske akwai ga fa'idar kamar yadda suke daga nan za ku yi rikodin akwai wurare guda biyar waɗanda shaidanu suke zama a cikinsu akwai wurare guda biyar a cikin gidajenmu waɗanda aljanu suke zama a cikinsu kuma a dalilinsu muna gamuwa da matsaloli zan kawo su na ɗaya duk shimfiɗar da aka bar ta buɗe aka ɗauki dogon lokaci aljanu za su zo su zauna a kanta za ka duk shimfiɗar da aka gama amfani da ita to a naɗe ta a ta da ita tsaye ko a aje ta wani wuri wannan ya zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa firashul lirajul wa firashul li ahlihi wa firashul lidayf wal rabi'u lishaytan shimfida iri hudu ce shimfida wanda ya zauna kamar yanzu wannan kafin da muke zaune ko shimfidan iyalin mutum ma'ana kina da gado wanda shi da wanda mai gida ne ko yana nan ko baya nan akwai shimfiɗa a kansa akwai shimfiɗar bako bako ba shimfiɗa masa ake yi ba manzala ce ta hudu to ta aljannu ce don haka duk shimfiɗa ya gama amfani da ita a yi mai a naɗe ta wuri na biyu shine makewayi ban ɗaki komin tsabtasa shaɗannu suna son sa kuma yana da kyau a sai duk shaidanun duniya ba har ne kamar na banɗaki shi yasa kuka ga an yi ta rukiya an yi ta rukiya shi ɗaya ya fita in aka bincika a makewayi aka ɗauko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu maganin wannan yace inna hadhihi al-khushusha muhtadara waɗannan banɗakuna da kuke gani aljanu suna zuwa cikin su fa idza ataha ahadukum falyaqul a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith da haka duk wanda zai shiga banɗaki yayi wannan addu'a a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'is a'udhu billahi min al in wannan min al khubuth ya rike sai a billahi ki shiga kuma ku koya ma ƴaƴanku wannan na uku duk da aka rataya ya ɗau dogon lokaci ba a sa ba a wanke ba duk da aka rataya ko da a cikin wardrobe ne idan ba a ɗauko shi aka sa ba kuma ba a wanke shi ba to aljanu suna shiga a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ta utubu siyabakum ku rika naɗe tufafin fa inna shaytana yaskunu kulla thawbin manshur ko kulla thiyabin manshur shaytan yana shiga cikin duk tufan da ba a dade ba wanda aka shimfida saboda haka tufafin da iyalanku ke ratayewa ku kakkabe ku nade ku ajiye amma idan an ɗau lokaci ila mai sa court ne ma'aikacin banki ne ko lauya ne irin su galibi rafe kayan su suke to duk lokacin da kika waye gari kina suke ɗauko tufa a ciki buɗe ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ki karanta fatiha da ayatul kursi ki tofa mu drop din sannan ki ɗauko abin da zaki ɗauko na hudu hotuna masu jiki kamar kuna ganin wani an yi mutum mutumin giwa ko shahu ko wani abu mai kama da wannan to waɗannan suna hana mala'iku shiga cikin gida idan mala'ika bai shigo ba shi kuma shaidan zai shigo ya sha inuwar wannan duk inda gunki yake shaidan yana sha inuwarsa saboda haka babban hatsari ne kuma babban illa ce na nawa ya rage mana na biyar duk inda ake hura wuta duk inda ake hasa wuta to wurin da shaidanu ke so saboda haka duk sun da kika ta samma murhu ko kitin to ki tabbata ke ce a billah duk lokacin da kika ta samma wurin cinna wuta a cikin gidanki to ki ce a billah guda nawa kenan ku rike su da kyau Allah ya muku albarka Allah ya kare mu kare ku daga shaidanu malaman mu da suka zo daga wurare daban-daban wanda suka kama hanyar Allah kai su lafiya yau ma limamin cibiyar azga ta yola ya kama hanya kuma by road muna roƙon Allah kai shi lafiya a shugabannin mu su Sheikh Balalo su ma sun kama hanya muna roƙon Allah kai su lafiya Sheikh Dr. Disina ya nemi izini yau muke tare shi gobe zai kama hanya Allah ya kai mana shi lafiya Dr. Abdullah Gadan Kaya za mu yi sallama da shi gobe amma zai sake dawa sati mai zuwa shi ma Allah ya kai shi lafiya sauran malamai gaba ɗaya litinin za mu yi sallama da su ban da shek aminu ibrahim daura za mu ɗan riƙe shi na wani lokaci saboda muna da program na zawarawa a nan gaba to Allah ya muna mafaka gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ku fita daga kofofin ku za ku uh, malam ya sallami wanda suke malata yayin da mu ko za mu sallami wanda suke kallon mu daga cikin daga gida muna godiya wa kowa da kowa tsawon jimirin zaman da aka yi aka saurare mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka muku da alheri muna kuma sakawa muna roƙo muna godiya sosai ga su yan social media da team din mu na suna TV da suka dauki wannan abun kai tsaye da waɗanda suke zaune a Abuja da waɗanda suke Bauchi suke ba control room din mu zuwa kowa da kowa muna gaishe ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi